Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a yau Laraba 22 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi a kasashen duniya ke dakon suma azumin watan ramadan shugabannin al'umma da na addini sun fara jan hankalin jama'a a kan tanadin shari'a game da ganin wata ba dole bane a ce dukkan duniya ta ɗauki azumin watan ramadan saboda akwai wani abu ce mai ikhtilaful matsali sabanin mafitar wata shina yiwa mu su sun gani ba mu gani ba ko mun gani ba su gani ba to za ku ji ƙarin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridan kasar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri a jiya talata ne jagororin manyan jam'iyyun adawa a najeriya suka shigar da karar neman soke sakamakon zaben shugaban kasa na watan jiya da suke kalubalanta kamar yadda takardar kotu ya nuna domin fara wata shari'ar da ka iya daukar tsawon watanni an shigar da kararraki da dama akan kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar najeriya amma ga dukkan alamu babu wadda ta yi nasara Ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta people's democratic party pdp atiku abubakar da peter obi na jam'iyyar labour party sun roki kotun ɗaukar gara da ta soke zaben da bola ahmad tinubu ɗan takarar jam'iyyar apc ya lashe shugabannin jam'iyyun adawan sun faɗa a wata takardar rantsuwar kotu cewa zaben na tattare da magudi kana suna zargin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec da take doka inda ta gaza amfani da na'urar lantarki wajen ɗaukar sakamakon zaɓe daga rumfunan zaɓe da ma wasu zarge zargi atiku da obi sun nemi umarnin kotu kan soke zaɓen shugaban ƙasa kana inec ta gudanar da sabon zaɓe tinubu ya kare zaɓen inda ya ce an gudanar da zaɓen cikin adalci kotun ɗaukar ƙara dai tana da kwanaki 180 ta saurari ƙarar kana ta zartar da hukunci akan ƙalubalantar da obi ke yi wani ɗan jaridan ƙasar faransa oliver dubois mai shekaru 48 ya koma gida a ranar talata bayan kusan shekaru biyu da ake tsare da shi a yankin sahel inda iyalansa da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron suka tarbe shi a filin saukan jirgi da ke kusa da birnin paris du bois da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar amurka jeffrey ward mai shekaru 61 da haihuwa waɗanda aka kama a kudu maso yammacin ni'jar a watan oktoban shekarar 2016 sun isa ya mai babban birnin ni'jar a ranar litinin bayan an sako su du bois ya sauka daga jirgin a tashar jirgin sama na villa kulibali a ranar talata kuma ya tafi kai tsaye ya rungumi 'yan uwa da ke jiran shi akan kwaltan jirgi macron ya kuma rungume shi a gaban kamarori a wani dan takaitaccen hutu daga siyasa mai cike da rudani ta cikin gida kan yadda gwamnatin sa ke yin garan bawul ga tsarin fansho labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kimanin ma'aikatan sashen ilimi dubu talatin da goyon bayan kungiyoyin malamai ne suka tsunduma yajin aiki a birnin los angeles a jiya talata inda suka rufe makarantu da ɗalibai kusan dubu ɗari biyar ke zuwa a gunduma mafi yawan makarantu na biyu a amurka haɗakar ƙungiyoyin ta ma'aikatan ilimi tana neman ƙara abin da ta kira albashin talauci na dala dubu ishirin da biyar a kowace shekara ga yawancin mambobinsu ciki har da direbobin bas na makaranta da masu kula da su da ma'aikatan kantin sayar da abinci da mataimakan aji. dubban masu zanga-zanga ne suka taru domin gudanar da zanga-zangar lumana a wajen harkotan makarantar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta los angeles inda suka lashi takobin ci gaba da gudanar da zanga-zanga har tsawon kwanaki biyu masu zuwa muna son ɗalibanmu kuma muna nan ne don ɗaliban amma idan ba za mu iya kula da 'ya'yanmu yadda ya kamata ba ta yaya za mu zo nan da kyau mu yi aiki kuma linian boy peterson wani direban bus da ya taka rawar gani yana shaidawa gidan talabijin yana shaidawa gidan to an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniya yayin da al'ummar musulmi a ƙasashen duniya ke shirye-shiryen soma azumin watan ramadan a najeriya ma a yau ne ake soma duban wata wannan ya sa shugabannin al'umma da na addini ke jan hankalin jama'a a kan tanadin shari'a dangane da ganin wata. wakilin muryar amurka muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton samun ganin jinjirin wata ranar 29 ga watan sha'abana na shekarar musulunci ko kuma cikar watan na sha'abana kwana 30 shine sharaɗin soma azumin watan ramadana ga musulmi da ke ko'ina cikin faɗin duniya sai dai wasu lokuta a najeriya wasu musulmi kan samu rabuwar kawuna dangane da duban wata duk da yake kwamitocin kula da duban wata na ƙasa da na fadar shugaban majalisar koli a lamuran addinin musulunci na ƙoƙarin sanar da jama'a kwanakin wata na musulunci shugaban majalisar kuma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ce jama'a su daina kulawa da batun kwanan wata na wasu ƙasashe kamar ƙasar saudiya kana su mayar da hankali ga umarnin da shugabannin su ke basu amma an gani don mu haɗu da sauri da masu shirya azumi masu ranar ta su fara. Batun duba da kuma tabbatar da ganin wata na musulunci nauyi ne da ya rataya ga jagoran musulmi saboda haka shugaban kwamitin kula da lamuran addinin musulunci a fadar sarkin musulmi wanda kuma shine wazirin sokoto farfesa sambo ali junaidu ya ce a najeriya sarkin musulmi ne shari'a ta dorawa wannan nauyin na tabbatar da ganin wata ko ba a gan shi ba shi ma kai ne ba shi ka tashi kawai ce an ga wata ba a azumi ba ko ko ba ga wata ba ko a aji azumi ba a'a sai an bi duk uwayen kasa duk sarakunan jihohin musulmi na arewa da na kudu gaba ɗaya na najeriya an ji ko sun gani ko ba su gani ba idan aka yi wannan shi kenan sai a ba da sanarwa an ga wata malaman addinin musulunci na ci gaba da tsokaci akan batun duba da tabbatar da ganin wata da kuma ko ganin wata a wata ƙasa kan isar ma jama'a da ke zaune a wata ƙasa sarkin malaman sokoto malami haya na malam boyi yana mai cewa ba dole ba ne a ce dukkan duniya ta ɗauki azumin watan ramadan saboda akwai wani abu ce mai ikhtilaful matsali'i sabanin mafitar wata shina yiwa mu su sun gani ba mu gani ba ko mun gani ba su gani ba don haka sabanin ikhtila'ul amma su mahi wasu malamai sun ce babu sabanin ganin wata saboda magana annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ku ɗauki azumi idan kun ga wata ko sha idan kun ga wata ya ce khidabun amul li jami'il umma magana ce gaba ɗai ga al'ummar musulmi shi kuwa alƙalin mallam sokoto malam ahmad helele ya ce ba laifi ya amfani da ganin wata na kasar saudiya don abin da ke cikin cewa allah ya sa'adu yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitun lin nasi wal hajj suna tambaya ka game da jinjirin wata allah ce ka gaya musu su jinjirin wata lokuta ne ga mutane gaba ɗaya ya ce kuma wal hajji saboda haka ba a ce abi saudiya wai duk da sun haga wata abi su ba amma dai sun hi kowa alaka da wata don Allah ce ayi tullin linnas wal hajj kuma hajjin ga can da aka ne to tunda har akwai wani rukuni tsayayye wanda sai can aka yi ne kuma yana da alaka da wata to gaskiya sun yi kowa haƙƙi ga matsalar garin wata don in ka ce komi sun kai kure sun kai ku kun kai daidai to mun ji akwai yi azumi daidai amma kun yi kuren hajji me an kai shi ma hajjin rukuni ne kuma can ɗaya ake yin sa don haka musulmin duniya sun yi ijima'i cewa ba a kuren arfa don ijma'i na jama'a musulmi na duk duniyar musulmi tana da wakilci wurin to kuma tun farko Allah ce ai lin nasi wal hajji ina tsaya ɗaya lin nasi sai mu zan daidai da mu da su da kowa sai ce wal hajji kuma hajjin gaba a yi ne garin ku lokacin watan ramadan lokaci ne da ake karfafa gwiwar musulmi su kara dagewa da ibada tare da yawaita aikata ayyukan alkhairi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Madalla a gaida Muhammad Nasir. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. a jiya talata ne prime minister japan fumio kishida ya gana da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a birnin kyiv a yunkurin bayyana goyon baya yayin da shugaban russia vladimir putin yake amsar bakoncin takwaransa na kasar china xi jinping a birnin moscow shugaban na ukraine ya kafe hotonsa a yanar gizo yayin da suke gaisawa da kishida wanda zelensky ke kiransa adali mai kiyaye sharuɗan ƙasa da ƙasa kan da abokin ukraine kafin ganawar kishida ya kai rangadi a birnin bucha inda ukraine din ta ce sojojin rasha sun kashe sama da fararen hula 400 a bara wanda tuni aka alakanta barnar da suka faru da ayyukan sojojin moscow ya ajiye furanni a wajen wani coci kana ya kawaici na minti daya sa'annan ya rusuna domin girmamawa kishida shine shugaban wata ƙasa na baya-bayan nan da ya kai ziyara a ƙasar ukraine mai fama da yaƙi tun bayan da rasha ta kaddamar da mamaya a watan fabrairun shekarar 2022 a ƙarshe girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.5 ta afko a mafi yawan yankunan pakistan da afghanistan a jiya talata lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin firgici suka tsere daga gidajensu da ofisoshi kana ta firgita mutane a ƙauyuka masu nisa akalla mutane tara ne suka mutu sama da mutane ɗari ne aka kawo su a asibiti a yankin tsaunin swat da ke lardin kibar pakhtunkhwa na arewa maso yammacin pakistan cikin wani yanayi na kaduwa kamar yadda bilal faizi kakakin hukumar bayar da agajin gaggawa ta pakistan ya shaida wa kamfanin dallancin labarai na associated press waɗannan mutane da suka firgice sun suma kuma wasu daga cikinsu sun suma ne saboda kaduwa da ganin wannan girgiza in ji shi fa'izi ya ce daga baya aka sallami akasarinsu daga asibiti faiz da wasu jami'ai sun ce mutane tara ne suka mutu sakamakon ruftawar rufin gidaje a sassa daban-daban na arewa maso yammacin pakistan wasu da dama kuma sun jikata sakamakon girgizar kasar da ta afko a kasar afghanistan kuma an ji ɗuriyarta a makwabciya tajikistan girgizar kasar ta haifar da zabtarewar kasa a wasu yankuna masu tsaunuka lamarin da ya kawo cikas ga zirga-zirga labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. Haɗa kai mu kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci bakwai ashirin da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a yau mun gayyaci hajiya Hauwa Mustapha Babura, 'yar asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka. Sai hajiya Huraira Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin hajiya Hauwa a game da wannan rana. Ga kuma yadda hirar tamu ta kasance. Ana mai matuƙar farin cikin nuna murna ta ga wannan rana ta mata saboda nuna mahimmancin ya mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai ya mace tana da mahimmanci a duniya a matsayinta ta mace a matsayinta ta uwa da take ‘ya'yanta a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura ba na cikin gida ba har na waje. mata gaskiya a duniya a turance zan ce zai have come along su ma ana damawa da su yanzu tarihi yadda ya nuna ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na kasashen wajen nan mata da ba ma a saka su a matsayin kama a ce suna da yanci wanda yake daidai da na ɗa namiji mhm. kuma ɗaiban ɗan yanci ba ina nufin wai irin kama a ce kai ɗaya ba abinda namiji ya mace za ta yi ba ma irin wannan ba ma'alar misali wajen ilimi sai kika kamar sai an fi son ɗa namiji shine zai je ilimi an sabunta darajar ya mace wajen neman ilimi amma yanzu gashi nan kusan duk duniya akwai guraren da ake gwagwarmaya amma a yanzu duk akasarin kasashen duniya ‘ya'ya mata suna da ‘yancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan jiki a matsayin ki na yaki da ba a fahimta ba. Sai dai ‘ya mace su zauna sai dai abin da namiji ya bata in bai bata ba ma ko oho. Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa yadda mata suke iya samun dama su aiki su samu na kansu kuma suna samun mataki a ilau. a guraren ayyuka. To gare ki hajiya huraira. Yawanci idan aka ce a baiwa mace dama za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunanin cewa ana neman daidaito ne. Amina ce Muhammad. Ita ce fa mace maka yau. Ni general na United Nations man duk da haka aikata ta manta tarbiya ba manta kuma inda ta fito ba mhm. ta san cewa dai ita mace ce kuma a musulunce ko da yaya ko me ci gaban da ta samu an koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyyar mu cewa namiji shine na gaba to yanda mazan mu suke tunanin cewa aka bar mata suka ci gaba zai kawo raini wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunanin a haka don akwai mata da yawa da suka ci gaba mhm. suna abubuwa kuma da yake da ban sha'awa da suke taimaka ma jama'a taimaka ma garinsu da iyayensu da 'yan uwansu da fitar da danginsu daga talauci don suna da abin hannunsu ban tsammani in an ce wai a ce mazan da suke wannan tunanin ya kamata su fara ganewa ba haka suke tafi ba in mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba ba wai ana cewa mace za ta zo tana dakar da karta da miji ba wannan tabbayar ki ce hajiya hawa a na kira ra'ayin duk da cewa yanzu kina kasar amurka na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida najeriya da kuma sauran sassan duniya yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaki wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa a gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci bayan ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ya mace a nahiyar afirka ma ba najeriya kawai ba mhm. sai na tsara wa afirka sosai musamman najeriya kasa ta ta farko akwai ci gaba sosai matakai kala-kala da ya nuna mana because idan na lura zan ga a zamanin iyaye na shine zamanin da mata ba a yaje musu lallai su samu ilimi aka zo ka kan yayyena mm. daga kan yayyena aka samu mata suna da yancin ilimi har da wasu da suke zuwa su aiki daga kan iri na yanzu an ban mu mun fito ko da miji ko ba miji mm-hmm. iyaye daga kaina yanzu shekara ta na haura hamsin amma tun daga kaina aka yace wa ya mace take iya fita ƙasar waje ta ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba to yanzu kuma ƴaƴanmu suna da kama mukami a shugabanci kamfanin nuka za a iya ɗaukar yanzu a afirka muna da mata suna tuka jirgin sama muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja mm-hmm. da mukamai da yawa mm-hmm. akwai mata likitoci so ta wannan samun ci gaba ne kuma in kika zaki ga cewa ko a kasashen da aka ci gaba mhm. musamman ƙasa amerika da kowa da ke kallo mhm. ya koyi da kita har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar wajen biyan aiki za ki ga kuma aikacin idan an tashi mace aikin da za ta shi namiji zai amma sai a ɗara wajen biyan albashi sai a ba nan fiye da mace mhm. to ganin cewa kasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba har yanzu mace ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu bangaren to mhm. ai sai mun fara wa kanmu mu kuma a afirka mhm. da sauran kasashen irin su najeriya a gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki na dawo gare ki Hajiya hurera menene ra'ayinki game da takin ranar da bana ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shi. Matanmu na najeriya ko na afirka suna da kokari mhm. suna da ilimi suna da neman abin hannu da kuma dinkin lura duk mace da Allah ya mata rufin asiri za ta koma ƙauyenta ne ta yi taimako. To shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba to za a taimaka ma jama'a don Allah ya yi masu lura da jalai masu tausayi mm. iyaye ne ko yarinya karama ce ba halin da halin da wanda za ta tashi lura da jama'a wanda take yi kawai ita san ita ne so a ce wai yanzu ke faruwa ko man daɗi yanzu ne ya faru ya kamata a yi wannan abu wannan abin ya faru ɗinka ne dan muna da mata da yawa kamar Amina J. Muhammad. Ita ce fa mai taimakiyar eh, babban sakatare majalisar ɗinkin duniya. Gaba ɗaya. Duk da haka za ki ga tana rike da addinin ta mhm. tana rike da ta akwai rage da gani an mata wani mutum. salon abinci tana magana da fulatanci tana magana da da hausa ba ta taba tuna cewa allah ya yi fata wannan position ta fi maza dubu a afirka dole ne su zo karkashin ta ban tambaye akwai wannan ma a cikin ta kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama wannan aiki ya kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai. Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na hira da su sun ce matan Afirka ni ma fa yanzu ana damawa da su amma da sauran rina a kaba. Ya kamata a bar mata su yi karatu. Shi ne mafitar komai in mutum bai yi karatu ba ko da an dan alali aka ce ki je ki kasuwanci da shi ba za ki iya miƙar da kasuwancin nan gaba don ba ki iya yadda za ki jujjuya shi ba amma in aka bar ki kika yi karatu ko da karatun nan bai kai university ba ko da primary ne aka ba mata kan kai wannan ranar farin ciki because gaskiya a kowane rana ci gaba mutum to amma abin da zan ma matan magana gargaɗe da muna samun an ba mu ɗan hanya mai ci gaba ku ringa ɗaukan wannan abu kai gida in ya ce mu kai ƙauye don duk kuɗin gajin mutanen da nake kasan kawai abin da baba na take cewa wani lokacin da aka ce hajji ya horera kin ga ko ne rufan asirin ki in baki taimaka ma yan uwanki na kauye ki baki da rufan asirin. tana nufin cewa in ban kafa su suka yi abin hannun ba kullum za su zo su tambaye ni abin da za su kuma in ina ba kullum da ba su abin da za su kuma da kudin ba kudin zai ƙare. sauraro kada a sha'afa ana sauraron jiran ciwon ya mace ne daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka za mu naɗa tabarmar shirin a yau sai zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya madalla a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru kan fara shan namu na wannan makon ne da jaridar Afrik Media an da farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wajen cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'addan na Boko Haram wanda suka samu asali ne daga kasar tarayyar najeriya jaridar da saje kuma ta wallafa cewar 'yan asalin arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wadda ake kira frank biya sun ce sukan a ta ɓangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar lejo an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar kamaru duwara musa prince tone a yayin da ake bincikensa kan almundana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekahusante an da ita kuma ta yi bayani bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta malula malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuka gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye an cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin da idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru arba'in a kan karagan gadon mulkin ƙasar jamhuriyar kamaru lugadiyan guardian kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka masu su dauke da makamai suke ci gaba da kai halharan su kan al'ummar da basu je basu gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke dauki ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda ya haka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma ga labaran duniya a takaici. A jiya talata ne jagororin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya suka shigar da karar neman soke sakamakon zaben shugaban kasa na watan jiya da suke kalubalanta kamar yadda takardar kotu ya nuna domin fara wata shari'ar da ka iya daukar tsawon watanni. an shigar da ƙararraki da dama akan ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban kasar najeriya amma ga dukkan alamu babu wadda ta yi nasara wani dan jaridan kasar faransa oliver dubois mai shekaru 48 ya koma gida a ranar talata bayan kusan shekaru biyu da ake tsare da shi a yankin sahel inda iyalansa da shugaban kasar faransa emmanuel macron suka tarbe shi a filin saukan jirgi da ke kusa da birnin paris du bois da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar amurka jeffrey ward mai shekaru 61 da haihuwa waɗanda aka kama a kudu maso yammacin nijar a watan oktoban shekarar 2016 sun isa ya mai babban birnin nijar a ranar litinin bayan an sako su a ƙarshe kimanin ma'aikatan sashen ilimi dubu talatin da goyon bayan kungiyoyin malamai ne suka tsunduma yajin aiki a birnin los angeles a jiya talata inda suka rufe makarantu da ɗalibai kusan dubu ɗari biyar ke zuwa a gunduma mafi yawan makarantu na biyu a amurka haɗakar ƙungiyoyin ta ma'aikatan ilimi tana neman ƙara abin da ta kira albashin talauci na dala dubu ishirin da biyar a kowace shekara ga yawancin mambobinsu. su ciki har da direbobin bas na makaranta da masu kula da su da ma'aikatan kantin sayar da abinci da mataimakan aji. To ma sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da rana. Za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.